chairman is no any other person but Prince Oche Secondos, who Ayyana tsohon mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP Prince Uche Secondos a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar bayan kammala babban taron jam'iyyar da ya kawo karshen kwamitin riko na sanata Ahmed Makarfi. Secondos daga yankin kudu maso kudancin Najeriya ya samu kuri'u dubu biyu inda ya nasara kan abokan takararsa biyu Farfesa Tunde Adeniran da Chief Raymond Dokpesi. Farfesa Adeniran ya fice daga taron da zargin an yi ba daidai ba manyan jam'iyyar da suka hada da shugabanta na Arewa maso yamma Ibrahim Kazaure da masanin tattalin arziki yasan Muhammad Baba da Landuku sun sun ce taron na nuna farfadowar PDP. tun da PDP ta aka halice ta bayan zaben Jos ba wani zaɓe da ya yi daidai kuma kamar irin wannan wanda ka yashi kan gaskiya kan turba ta demokarasi ba taɓa yi ba amma yau gashi ku kanku kun gani jam'iyya take yin zaɓe na fidda shugabanninta. taro ya mana yadda muke so yadda aka shirya cikin hukuncin Allah haka aka kaddamar da shi akwai waɗanda suke hasashen matukar taron nan ko ta yaya ma ya tafi to sai ya bar baya da kura kai ya kake gani lamar ni ina ganin ba baya da kura bane saboda dukan wani wanda ba zai ji daɗin wannan abin ba zai kasance mutum ne wanda ya hakikance akan sa ya samu yadda yake so to harkar zabe ko ta demokarasi bai yiwa mutum ya samu yadda yake so sai dai mutum ya hakura da hukuncin Allah shi al'amari na mukami Allah ke bada shi so wanda ya samu ya samu wanda ko bai samu ba sai ya tunkari gaba tsohon kakakin majalisa yankin arewa maso gabas inuwa garba a baiti yayi wa apc mai mulki pdp ita ce kadai jam'iyya a afirka gaba ɗaya ba ma najeriya ba da take daga federal gamman da daga abuja har unit tana da wakili tana da tsari tana da doka tana da matakai daban-daban na demokaradiyya ba na kame-kame ba ba na maja ko majagala ba ba na ABC, all promises confused ba jam'iyyar dai ta yi gyara da zai bawa baki damar takara ga abin da sanata sa'idu umar kumo ke cewa a baya mun yi wannan cikin jam'iyyar npp lokacin na national secretary na npp lokacin da isa yi guda ya shigo yana matsalar pdp ni na zo na tsaya abin da ya ba shi tiket ba don wani ba domin zai ci zaɓe mu a ce jam'iyyar ta ci zaɓe shi ne muhimmi a gunmu ba batun magana kawai abu a fankama ba don haka wannan abin da aka yi ba a ko don a ko aka yi ba ba a gyara constitutional party ko ai doka don wani mutum guda an yi ne domin kowa da kowa da abin da zai je yau da abin da zai zo gobe. Shin Atiku Abubakar zai amsa kiran neman takarar da 2019? Eh to, ina nan dai ina tunani har yanzu. In lokacin ya yi zan tara kun shaida mu abin da nake ciki. Amma ya kike ji a ranka kana jin cewa za ka yi? A raina? To, mai yiwuwa? tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya shaida sanar da sakamakon zaben alamu na nuna har yanzu gwamnoni na da tasirin juya lamura a pdp Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.